Eto, eh ai zanga-zangar ban san tasirinta ba, domin abin da ake magana a nan ba harkar siyasa ba ce balle a ce za a yi banga, harkar shari'a ce, ko take da hurumin ta yanke hukunci kuma ta riga ta yanke hukuncinta. Sabili da haka ina ganin idan aikin hankali ne, abin da ita gwamnatin tarayya ya kamata ta yi da kuma waɗanda suke rike da muradin mulki a gwamnatin shine farko suna iya bin diplomasiya ba wai sai an tura mutane sun yi zanga-zanga ba amma kamin a bi diplomasiya ya kamata ne ya kasance ita gwamnati din karkashin shi ministan shari'a sun ɗauki matakan da ya kamata idan suka ɗauki wannan matakin sai kuma a yi a bi diplomasiya domin a nuna ma ƙasar ingila da cewa a nuna mata lahanin da wannan hukunci zai iya yi a tattalin arzikin kasar Najeriya. Ina ganin idan aka bi waɗannan hanyoyin biyu za a iya shawo kan al'amarin. Farfesa suna zargin cewa kamar akwai wani haɗin baki tsakanin wasu jami'an gwamnati da wasu 'yan Najeriya watakila da wasu a can Birtaniya. Ito, eh, wannan kuma kowa yana da damar ya yi zargi da cewa idan aka dubi yadda su gwamnatin da suka shirya da kuma korafin da ake da wannan eh, matakin da wannan gwamnatin ta ɗauka zai yiwu akwai waɗansu 'yan najeriya waɗanda sun yi ruwa sun yi tsaki ta bayan hoge domin zartar da irin wannan hukunci wanda suka tabbatar da zai aibanta ma tattalin arzikin najeriya zai yiwu a haka to amma duk abin da ya kasance baka da hujjoji a kansa jita-jita ne kawai To, Farfesa, a matsayinka na masanin shari'a kuma masanin harkar man fetur, kai ya kake kallon wannan shari'a? Ito, eh um, a yake ɗan gaskiya shari'a ce yadda yake kotu ta bayar da hukunci kuma duk wani mataki da za a ɗauka a yanzu. Matakin farko shi ne na matakin shari'a. Na farko kamar yadda na faɗa a can baya, waɗansu kafofi na labarai. ina ganin matakin da zai kamata a ɗauka yanzu shine a matakin wucin gadi wanda za a iya neman a izini daga kotu da cewa ta ba da dama a zauna a yi sulhu a tsakanin gwamnatin najeriya da su waɗanda suka shigar da ƙarar da kuma waɗanda aka ba wannan hukunci anya farfisa ba makara ba ba a makara ba akan wannan domin akwai matakai nazartar da hukunci a shari'ance na farko ana iya yanke hukunci amma kamin a zartar da wannan hukunci din wanda yake da korafi da hukuncin da aka yanke yana iya roƙon kotu da ta jinkirtar da zartar da wannan hukunci da ta yanke domin a ba da daman a yi sulhu a tsakanin waɗanda shari'a ta shafa. Wato idan mun fahimce ka farfesa kamar har yanzu Najeriya na da wata dama kenan da ta samu mafita. wato ba zan ce in ka ce mafita ba zan iya amfani da wannan kalma ba. Ah, amma dai na san ah, idan aka ɗauki matakan da muke magana a kai zai ba Najeriya damar da za ta iya sulhu yadda koda za a ce ta biya wani abu ba zai kai ma'aunin abin da ake magana a yanzu ba. Farfesa Shehu Abdullahi Zuru mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. So na gode kwarai.